Filibiyawa Sura biyu Kuna samun karfafawa saboda kuna almasihu ne, ko kuna samun ta'aziya ta wurin kaunarsa, ko kuna da zumunci cikin ruhu, ko kuma kuna da kauna da tausayi a zuciyarku? To, in kuna da waɗannan, ina rokonku, ku sa farin cikina ya cika ta wurin kasancewarku da tunani ɗaya, da kauna ɗaya, da nufi ɗaya. kada ku yi kome da son kai da girman kai, sai dai da saukin kai, amma cikin saukin kai kuma bari kowa ya dauka dan uwansa da muhimmanci fiye da kansa, kada ku kula da kanku kadai, amma ku kula da wadansu kuma, bari ku kasance da hali irin na almasihu Yesu, wato, ko da yake shi Allah ne, bai mai da kasancewarsa da Allah abin da zai rike da karfi ba. sai dai ya mai da kansa kamar ba kome ba, ya ɗauki matsayin bawa cikin sifar dan Adam aka haife shi, ya kuma bayana cikin kamanin mutum. Banda haka ma, a cikin kamanin mutum, ya kaskanta da kansa ta wurin yin biyayya, biyayyar da ta kai shi har ga mutuwa, mutuwa a kan giciye. Saboda haka Allah ya ɗaukaka shi fiye da kome, ya kuma ba shi sunan da ya fi kowane suna. domin ga sunan nan Yesu kowace gwiwa za ta durkusa a sama da nan duniya da can karkashin duniya, kowane harshe kuma ya shaida cewa Yesu almasihu Ubangiji ne domin a daukaka Allah Uba. Saboda haka, ya ku waɗanda nake kauna, ina rokonku, kamar yadda kullum kuke yi mani biyayya, sa'ada ina tare da ku, yanzu ma da ba na nan tare da ku, ku kara yin biyayya, ku yi aiki da kwazo yadda sakamakon cetonku zai fita a fili, ku yi shi cikin tsoron Allah da kuma rawar jiki. Gama Allah shi ne yake aiki a zuciyarku, shi ne yake sa ku ku yi niyya ku kuma yi aiki bisa ga kyakkyawan nufinsa. Duk abin da za ku yi, kada ku yi shi da gunaguni ko gardama, domin ku zama marasa laifi, masu tsarki. ’ya'yan Allah marasa tabo, kuna zama ne a cikin muguwar tsara masu rayuwa kwana-kwana, inda kuke haskakawa a cikinsu kamar haskoki a duniya, kuna kuma mika musu zancen rai, wannan zai sa a ranar da almasihu zai dawo in yi takama cewa dukan famar da na yi da wahalar da na sha ba a banza suke ba. Ban gaskiyarku da aikinku a cikin Ubangiji kamar hadaya ne a gare shi. kuma ko za a zub da jinina a kan hadayar nan, zan yi murna ini hadayar nan da farin ciki tare da ku duka, haka kuma sai ku yi farin ciki, ku yi murna tare da ni. Ina sa zuciya cikin Ubangiji Yesu cewa, Zan aika Timoti zuwa wurin ku ba da dadewa ba, domin nima in ƙara samun ƙarfafawa ta wurin jin labarinku. Ba ni da wani kamarsa wanda ya damu da ku sosai, sauran dai. abin da ya shafi kansu ne kawai sun damu da shi, ba abin da ya shafi Yesu almasihu ba. Ai, kun san yadda Timoti yake, yadda muka yi aikin shelar labari mai daɗi tare kamar da da babansa, saboda haka ina fata zan aika shi da zarar na ji abin da zai faru da ni. Idan kuma Ubangiji ya yarda, ni ma zan zo ba da dadewa ba, na ga ya kamata in aika muku da ɗan uwana. Epaphroditus, shi abokin aikina ne, abokin famata kuma, wanda kuka aiko ya yi mini hidima, yana marmari ya gan ku duka, har ma ya damu sosai, saboda kun ji ya yi rashin lafiya. Lallai ya yi rashin lafiya, har ma ya kusan mutuwa, amma Allah ya ji tausayinsa, ba shi kadai ba, har ma da ni, da ba haka ba, da bakin ciki zai mini yawa. shi yasa na yi niyya sosai in aike shi domin ku ji daɗin sake ganinsa, ni kuma in rage damuwata. Ku karbe shi da murna sosai saboda Ubangiji, a girmama irinsu yadda ya kamata, gama ya kusa ya mutu domin aikin almasihu, yana ba da ransa domin ya yi mani taimakon da ku ba ku iya yi ba.